fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda za a yi a kasar rasha shekara ta 2018 nan da muke ciki a watan yuni a yanzu haka hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta duniya din fifa ta fi da jerin sunayen alkalan wasa 36 da ka fito daga nahiyoyi daban-daban wanda za su kura a wasanni daban-daban na gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a kasar rasha sai dai wannan karon babu mutum ɗaya wanda ya fito daga yankin burtaniya kuma wannan shine karo na farko da ya kasance babu wani alkalin wasa da ya fito daga wannan yanki tun a shekara ta 1938 kimanin shekaru 80 da suka wuce mark ne kawai yake cikin jerin sunayen jami'ai wanda hukumar ta kula da wasan kwallon kafa ta duniya ta sanya shi a shekara ta 2016 wanda za su buga ko kuma za su kora wasan da za a yi a kasar rasha amma yanzu baya aiki tare da premier league na kasar ingila sakamakon haka dan wasan ya rasa wannan gurbi nasa sai dai ta gefe daya hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta kasar ingila fa ta nemi hukumar fifa da ta maye gurbinsu da wani jami'in da wani jami'in yi amma hukumar ta fifa ta ki amincewa da wannan batu nata tun shekara ta 1938 dai an shafa shekara 12 a cikinsa kafin nan aka fara ci gaba da wasan cin kofin kwallon kafa ta duniya din a shekara ta 1950 sakamakon yakin duniya na biyu da aka yi shi inda alkalan wasa ake samun akalla mutum guda daga ya fito daga yankin burtaniya wanda yake busawa a gasar ta cin kofin kwallon kafa ta duniya har ila yau hukumar ta fi da jerin sunayen mataimaka alkalan wasa guda 63 a cikinsu kuma shi ma babu mutum ɗaya wanda ya fito daga yankin burtaniya sai dai hukumar za ta yi amfani da video assistant referee wato mataimakin alkalin wasa na bidiyo na'ura wanda zai taimaka a wannan gasa iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya